والله يحب المطهرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتي نلا ربا biyu ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkulafa'ur rashidin ko alkulafa'ur rashidun wanda yake garin agege a cikin jihar iko kudancin najeriya mun haɗu a wannan majalisi ko a wannan masallaci a wannan kwanan wata da na ambata don fara gabatar da tafsiri na watan azumin ramadana mai albarka kamar yadda aka saba a ƙarƙashin jagorancin uwar ƙungiyarmu mai albarka ta jama'atu izalatul bida wa ikamatul sunna a tarayyar Najeriya reshen jihar Legas kamar yadda aka sani a shekarun da suka wuce a baya akwai dan uwa malam Abubakar Abdulsalam baban gwale wanda shi yake gabatar da wannan tafsiri wanda kamar yadda aka sani bisa ga ka'ida idan lokaci ya shuɗe akan samu canji kamar yadda mu ma wani waje muka baro to kuma shi ma yanzu ya tafi wani wajen Fatanmu Allah madaukakin sarki ya kaddara mana samun ladan dukkanin waɗannan ayyuka na alkhairi da muke gudanarwa kuma Allah madaukakin sarki ya karba mana kuma ya yafe mana kurakuran mu duka waɗanda suke tarayya wajen bada gudunmawa da taimakawa wajen gudanar da waɗannan ayyuka na hidimar addini daga mai taro zuwa mai titi zuwa mai fan dubu Allah ya saka wa kowa da alkhairi kamar yadda dan uwa ya gaya mun cikin tattaunawar da muka yi wato shi mala abubakar abdulsalam ya ce mun a wannan tafsiri na dare da ake gabatarwa a wannan masallaci kun tsaya a ƙarshen aya ta casa'in da tara cikin suratul tauba da haka kenan za mu tashi farkon aya ta ɗari daidai wacce ita ce ayar da alaramma ya karanto mana da waɗanda suka biyo bayanta to da haka za mu ɗora karatu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba sai dai kamar yadda na faɗa a karatun yamma na abbasiya insha Allahu za mu rinka bin nassi na littafin raddul azhan ila ma'anil qur'an na kakanmu malam abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama da haka ga wanda yake da sha'awa zai iya zuwa da shi ya rinka buɗewa to sannan kamar yadda na san malam a wajen buɗe karatu ko a wajen buɗe wannan sura ya yi muku bayani akan darussan da ita sura take so ta karantar domin sanin topic ko darasi ko saƙon da kowace sura take so ta karantar to yana tara wa mutum hankalinsa waje guda wajen ya fahimci saƙon a dunkule ita suratul tauba sura ce wacce abin da ta sa a gaba bayani akan munafurci da tona asirin munafukai shi yasa ma malaman ulumul qur'an da tafsiri sukan yi mata laƙabi da alfadiha ko alkashifa ko suratul munafiqina al-kubra ma'ana ko dai a ce alkashifa mai yayewa ko alfabiha mai kunyatarwa ko kuma suratul munafiqun al-kubra munafikai babbar domin a ƙur'ani akwai wata suratul munafiquna din wacce bata kai ta ba ita ce dai suratul munafiqun da muka sani kun san akan samu surori guda biyu a Qur'ani su rinka karantar da topic iri daya to sai dai wata sai ka ganta tafi yawan ayoyi wata kuma bata kai dayan ba to malamai sun saba irin haka sai su ce waccan kubra waccan sugura kamar suratul nisa'i akwai kubra akwai sugura suratul nisa'i wacce dai muka sani mai yawan ayoyi ita ce kubra din to akwai kuma sugurarta ita ce suratul talaqi dan kusan tafir guda suke karantarwa magana ce akan zamantakewar aure da saki da idda da makamantan haka to na san dukkanin kusan abin da ya kamata a gabatar na shimfida a baya malam yayi kuma ayoyi da yawa waɗanda suka bayani akan munafakai din sun riga sun gabata Guda da haka zamu tashi dai kan wannan gaba ta aya ta 100 cif da cif wacce alaran ma zai sake maimaito mana da ita daki daki sai kuma mu ci gaba da karatu ne Allah ya ce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 Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna al sai kuma waɗanda suka riga kowa al’awwaluna na farko farkon nan to nan wawun wawul isti'nafi ne ma'ana sabon zance ne ba wai gina zance ne akan abin da ya gabata ba a larabci muna da wawun iri-iri wawun da yake nuna tarayya shine abin da ake kira da wawul ma'iyya a ce ja'a muhammad wa ahmad abin nufi muhammad sun zo tare da ahmad ko kuma wawul aqafi muhammad ya zo sannan ahmad ko ja'a muhammadun wa qalansu wa tuhu muhammad ya zo da hulasa kaga wannan wawul musahaba ce wal ma'iyya domin baka zuwa daban kuma hularka ta biyo ka sai dai ku taho tare amma idan aka ce ja'a muhammad wa ahmad zai iya yiwa muhammad ya zo sai kuma ahmad ya biyo bayansa ko suka zo tare sannan akwai abin da ake kira da wawul istinaf wawun da take nuna sabon zance ba na baya ba akwai kuma wawun da ake kira da wawul aqafi wawun da take nuna ci gaban labari to ita wannan wawun din malamai suka ce wawul isti'nafi ce wawun ce da take nuna sabon labari a baya an yi magana ta mutane iri daban-daban an yi magana na halayya ta jama'a mabambanta da iri kaza da iri kaza da iri kaza an yi maganar munafikai wa minhum may yaqulu idhalli ayi maganar wa minhum man ahada Allah ayi maganar wa minhum man yaqul man yalmizuka fi sadaqat wa minhum allazina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun kaga dai halayya ce ta munafikai da da dabi'un su iri daban-daban to kuma daman ka'idar alqur'ani shi littafi ne wanda yake faɗar abubuwa da kishiyoyinsu. wannan yana daga cikin ma'anar masani da Allah ya ce ya bawa annabi wa laqad atainaka sab'an min al-masani mun baka sura mai ayoyi guda bakwai wacce take minal masani cikin surorin da ake yawan ta karanta su ko minal masani cikin surorin da ake faɗar abubuwa da kishiyoyinsu a al'adar ƙur'ani in ya faɗi sama sai ya faɗi ƙasa a al'adar ƙur'ani in ya faɗi dama sai ya faɗi hagu in ya faɗi wuta sai ya faɗi aljanna in ya faɗi munafurci sai ya faɗi imani wannan yana daga cikin ɗabi'ar alƙur'ani shi yasa Allah ya kira shi da suna kitaban mutashabiha Allahu الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وبنجد يتي الله للي ألا نزل يا سوكر دا أحسن الحديث ما في داء انزنشي ما في داء إلا باري شيني القرآن يا الله يتي كتابا للتافي ني متشابها ني كما دا جناه mai kwatanta abubuwa da makamantansu masani mai ambatan abubuwa da kishiyoyinsu in aka ce innal muslimina sai a ce wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati in aka ce innal ladina amanu sai a ce wal ladina kafaru in aka ce samawat sai a ce ard in aka ce ashabul yamin sai a ce ashabul shimal hmm. in aka faɗi wuta sai a faɗi aljanna in aka faɗi farko sai a faɗi ƙarshe to da ka kaga a farkon suratul tauba an yi ta faɗar munafukai da munafarci mm. to shine yanzu kuma Allah zai faɗi kishiyar haka shine yace was-sabiquna sai kuma marigayan nan al na farin farko marigaya nawa ana nufin marigaya na duk wanda ya a bayan su domin asabiquna sabiquna al-awwaluna anan sahabbai ake nufi to su ko sahabbai duk wanda yazo zo bayan su sun riga shi me duk wani aikin alheri sun riga ka imani sun riga ka sallah sun riga ka hajji sun riga ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga ka fita jihadi tare da shi sun riga ka zikiri sun riga ka tasbihi sun riga ka salati sun riga ka hailala sun riga ka sadaka sun riga ka kyauta sun riga ka sada zumunci duk waɗannan ayyukan alkhairin da aka faɗa aka ce ka yi to kafin kai sun yi dan Allah ko da wannan bai isa mutum ya gane girman sahabbai ba ba fa maganar sahabi ake magana ba a tsari na mai hankali da tunani ko ba aikin kirki ba wanda ya riga ka iskanci ma ka san yana da mutunci a wajenka yasa ba wace yake cewa ko a gidan giya kai babba sakon da Allah yake so ya isar mana kenan duk wanda ya riga ka fa ya riga ka ne kai hakuri na gaba ya gaba na baya sai tsintar hula shi yasa a madadin Allah ya kama sunayensu a nan sai ya faɗi sifarsu rigaye sun riga kowa to shi yasa za ka ga hatta habban junansu akwai girmama juna duk wanda ya riga ka sallah to yana da mutunci na musamman a wajenka yana da girma na musamman a idanka suna mutunta junansu da wannan wani ai ya riga ni musulunci wani ai ya riga ni hijira wani ai ya riga ni kaza wani ai ya riga ni kaza kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi da ya tashi tsara mana tsari na shugabanci musamman a sallah sai ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi kamata ya wa mutane limanci wanda ya fi su iya karatun qur'ani da yawan haddasa sai manzo Allah ya ce fa in kanu fil qira'ati sawa idan daidai da daidai ake a karatun ƙur'ani, tunda zai iya yiwa mutum ya zama adadin haddasa adadin haddaka iya karatunsa iya karatunka tunda ƙur'anin nan izo 60 ne ba wani mai 61 60 din dan shekara 60 ita ce 60 din dan shekara bakwai ka shekara 100 kana karanta ƙur'ani. dan shekara goma in ya taso sai ya sai ya kamo ka dan kai ma a 60 ka tsaya shi ma 60 ya zo to za ku iya wannan daidaita kuma zai iya yiwa a hakamun tajwid da ka iya shi ma ya iya subhanallah zai iya yiwa malamin da ya karantar da kai shi ya karantar da shi ta yuma yadda kake kwaikwayon muryar malamin shi ma haka yake kwaikwayo to kaga fa in kanu fil qira'ati sawa in daidai da daidai ake a wajen karatun qur'ani sai manzo Allah ya ce fa alamu bis sunna to wanda ya fi sanin hadisai shi ya kamata ya jagoranci mutane akwai mutumin da zaka samu ya haddace qur'ani yanzu Sittin kai ma ka haddace amma shi ya ƙara da hadisi arba'u na hadis kai kuma baka kai ba ila kai kana na biyar ko kana na goma shi kuwa ya kai hannu arba'in to kaga ya zarce ka a sunna da aka sai a kalli wannan sai a gabatar da shi a kanka fa in kanu fi sunnati sawa idan kuma a sunnar ma ɗaya suke arba'u na hadisi ka haddace bayan izo sittin shi ma na hadisi ya haddace bayan izo sittin sai manzo Allah ya ce fa aqdamuhum islaman to wanda ya riga musulunta kaga akwai girma akwai daraja ya riga ka musulunci ya sha kanka kan kai sallah yayi kan ka ce la ilaha illallah ya fada fa in kanu fil islam sawa akwai wanda rana ɗaya ma suka musulunta kila lokaci ɗaya ma to sai manzo Allah ce aqdamuhum hijra in ma a musulunci daidai suke to wanda ya riga tsayin hijira da haka fa aka rinka bi ana zabtarewa aka rinka bi ana zabtarewa dan a nuna maka musulunci ba wai ta ci barkatai bane musulunci yana da tsari ya yadda da girmama na gaba ya yadda da mutunta duk wanda ya fika to abin da zaka ga cewa waɗansu wanda suke tutiyar wai su musulmi ne a yau ba su gano wannan ba kuma lokacin da ake cewa ka girmama na gaba da kai ka girmama na gaba da kai kar ka ɗauka wai shi na gaba da kai ɗin ake so a wa mutunci ko a wa gata kai fa ake so a wa domin ka'idar rayuwa in ka wulakanta na gaba da kai kai ma ka rubuta ka ajiye na bayan ka sai ya wulakanta ka domin ka'idar kama tu dinu sudan yadda kai haka za a yi maka ɗari bisa ɗari to da haka in ka mutunta na gaba da kai kai ma sai Allah ya sa na baya da kai su yi mai su mutunta ka dan Allah wannan ko ba aya ba hadisi bai isa ya samu girmama na gaban mu ba musamman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma ina hankalin mai hankali yake ina tunanin mai tunani yake a ce wai ba ka da waɗanda kake so ka wulakanta ka ci mutunci ka gane kurakuransu ka tono laifukansu ka aibata su da shi wai sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a lokaci guda ka ce kana girmama annabi wani girma kake ba shi ka zo ka ce annabi mutumin kirki ne amma duk sahabbansa duk abokansa su kuma ba mutanen kirki ba ne don allah wannan a falsafa ta hankali ta yi daidai larabawa suka ce anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi in kana so ka san mutum karka tambayi waye shi directly tambayi indirectly su waye abokansa ai aboki shi yake fassara waye abokinsa bahaushe mai karin magana yake sai hali ya zama daya ake abota sai hali ya zo daya ake abota da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi abokantaka da Abubakar yayi da Umar yayi da Usmanu yayi da Aliyu yayi da Sa'adu yayi da Sa'idu yayi da Talhatu yayi da Zubairu yayi da Abdurrahman ibn Auf yayi da Abu Ubaida ibn al-Jarrah saboda halayyarsa ce ta yi kama da tasu ka taba ganin inda aka samu mutumin kirki a tsakiyar mutanen banza ba a yin haka ko su gudu su bashi ko ya gudu ya basu dole ne manzo Allah da kansa yace almar'u ala dini khalilihi duk mutum ɗabi'arsa ɗaya da ta abokinsa falyanzur ahadukum man yukhalil ɗayan ku ya san waye abokinsa domin ko da kuka fara abotar halin ku ba ɗaya ba ana nan ana nan za ku rikide ku zama ɗaya ka fara abokantaka da wani yana da wata ɗabi'a kai baka da ita amma hankali zai koya maka kana da wata ɗabi'a bai da ita a hankali zaka koya masa dole ne sai ka samu aboki ya kwashi ɗabi'un abokinsa to da haka duk wanda yake aibata sahabban annabi wallahi rakili annabi yake aibatawa ko ya sani ko bai sani ba kuma abin da zai baka mamaki kar ka dauka abokantakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa abokantaka ce ta rana tsaka ba abokantaka ce ta rana tsaka ba shi manzo Allah tunda Allah yayin shi yake zaben masa komai ba ko incident bane ba zaɓen masa komai ake abdullahi dan mas'ud ya ce kamar da imamu muslim ya kawo a muqaddimarsa ta sayi muslim ya ce da allah zai zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara zukatan annabawa duka ya yi musu sikirinin ya tantance sai ga zuciyar manzo allah ta fita kowane annabi tsarki da haka sai zaɓe shi ya zama siyayyen annabawa to an gama sikirinin ɗin annabawa yanzu sai aka dawo sikirinin ɗin abokan annabawa sai aka tara zukatan sahabban dukkan annabawa da sahabban annabi aka yi screening sai Allah ya ga zukatan sahabban annabi Muhammad sun fi zukatan kowane sahabi na kowane annabi sai ya zaben masa su to haka matansa haka littafinsa haka al'ummarsa haka zamanin da ya zo a cikinsa hatta zamanin da annabi ya rayu a duk duniya Allah bai taɓa wani zamani mai darajarsa ba saboda zuwan annabi littafinsa ya fi kowane littafi shine alqur'ani al'ummarsa ta fi kowace al'umma kuntum khayra ummatin matansa sun fi kowane mata ya nisa annabi lassunna ka ahadin min nisa garinsa ya fi kowane gari daraja shine makka ubangiji ya rantse da shi wa tini wa zaitun wa tsuri sinin wa hazal baladil amin komai haka Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Isa fa kiristoci suke faɗa suke cewa a littafin linjila ta annabi isa an gaya musu sahabban annabi muhammadu sun fi sahabban isa daraja wannan imamul bai haƙi ya rawaito a cikin sunan daga aslam ya ce lokacin da sayyidina umar ya shiga baitul maqdis don ya karɓi kullum masallacin ƙudur daga hannun kiristoci a zamaninsa an ji kiristoci suna raɗe raɗe ba su ɗauka waɗanda suka raka sayyidina umar sun ji labari ba suna cewa an gaya mana a cikin linjila waɗancan mutanen sun fi Yuna na annabi isa daraja a wajen Allah abin mamaki a ce kai kuma baka da wanda zaka ci mutunci ba wanda zaka tozarta ba wanda zaka zaga har kana jin ma zagin su kai a wajen ka ibada ce ba inda Allah ya bautar da wani da zagi ko shedan Allah bai bautar da mu da mu zage shi ba ba inda aka taba cewa ga ladan zagin shedan ko ka taba ji saboda ai zagi ba ibada bace ba addini bane kai zagi ba sifar masu mutunci ba ce shi yasa zagi bai da makaranta da abu ne mai kima da an samu malamansa duk wani abu da ka sani na hulɗar duniya yana da malamai amma nuna mun malamin ashar nuna mun fakalti ta ashar a wata jami'a sai ka shekarar dubu kana yi yau a haifi ɗa yaro sai fi ka iyawa shi yasa ka ga wanda ya fi kowa iya zagi da cin mutunci mahaukaci ne shi ya fi kowa iya zagi da cin mutunci shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa yahudawa sun fi masu addinin zagin sahabbai nasara sun fi masu addinin zagin sahabbai kai hatta ma guzawa sun fi su aka ce malam ya haka ta ya za ka faɗi haka mutane suna cewa sun yarda da Allah suna kalmar shahada amma ka ce yahudawa sun fi su ya ce to bari in ba ku misali na hankali yanzu da za ka samu ba Yahudi ka tambaye shi ka ce bayan annabi musa a addinin kusuwa suwa suka fi kowa daraja zai ce maka sahabban annabi musa da za ka samu nasara ka ce a addinin ku bayan annabi isa wa ya fi kowa daraja za su ce sahabban annabi isa hawariyun da za ka samu ba ma guje mai bautar wuta ko rana ko zakara a addinin ka wa ya fi kowa daraja banda babban shehun naka zai ce almajiransa to amma su masu addinin zagin sahabai, a addinin kuwa ya fi kowa daraja in sun ce annabi bayan shifa, fa za su ce wanda ya fi kowa lalacewa kuma sahabbansa iya zubilla manzo Allah yayi gaskiya yace la taqumu as-sa'a hatta yal'anu akhir hadhihi al-umma awwalaha alkiyama ba za ta tashi ba kafin duniya ta nade sai an gamu da babbar annoba yan ƙarshen zamani su rinka zagin yan farkon zamani manzo Allah kuma yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum zamanin da yafi kowane zamani shine zamanin da yi rayuwa da shi sai mai biye masa sai mai biye masa wato wata hikimar ubangiji sahabban da aka fi zagi shi kuma annabi su ya fi ƙauna sai daman dole wai da biyu ne an da kibiri da rani ya ce laifin damuna ne dan ka zagi sahabi ai ba za mu yi mamaki ba hasada ce yo ni'imar da bata kai ta sahabbantaka ba ma ta tsolewa wani ido na ta sahabbantaka ita fa ni'imar sahabbantaka ya yan uwa ba yawan sallah bane ba yawan azumi ne, kawai zaɓin Allah ne kawai ka sallama domin inda yawan sallah ke sawa ne ya zama sahabi da yau a cikin mutane an samu wanda suka fi sahabbai yanzu ana tsammali sahabi ne daga cikin sahabban annabi shekararsa ɗari da talatin ya mutu idan ka kalli ana tsammali daga shekara goma sha biyar ya balaga sallah ta zama wajibi a kansa bai daina sallah ba sai dai shekara ɗari da ashirin da ashirin to kaga sallar anas ta shekara 120 ta ninka sallar abubakar domin sayyidina abubakar shi sai da ma ya balaga ya kai shekara 38 sannan aka aiko annabi kuma shekara 63 ya mutu to kwashe 38 wanda su ba a musulunci ya yi su ba don lokacin annabin ma ba a yi masa wahayi ba a 63 nawa ya rage eh 20 da ɗan doriya to amma duk da haka abubakar ya fi anas sallah abubakar kuma bata kai ta anas ba a nan sahabbantaka ba wai yawan sallah ba ce zaɓin allah ne abin da ya sa na kawo wannan dan kar yau ka rinka jin kana sallah sallar ka ta ruɗe ka ka rinka jin yau ka kamo abubakar wala ba za ka taɓa kamo shi ba duk sallar ka in tun daga ranar da uwarka ta haife ka kasa goshin ka a ƙasa har Allah ya busa ƙau wala ba za ka kamo abubakar ba ya riga ya maka gaba saboda kawai Allah ne ya zaɓe shi ya ba shi wannan falalar kamar yadda su kansu annabawa haka tsarin yake ba wai ibada ce ta sa suka zama abin da suka zama ba dan tun kan su fara ibadar Allah ya ba su tambun daga baya suka dora ashe kenan asali zabin Allah ne zabin Allah ne shi yasa ba a takara annabta saboda babu ma hanyar da zaka kai ta an gama sun ci ne ba hamayya ba a takarar sahabbantaka sun ci ne ba hamayya amma duk wani matsayi da bai kai wannan kujerun ba to ana iya takararsa yanzu kai wali ne a agege zan iya zuwa mu kara da kai in gani ko zan kwace in walittaka <laughs> ka ta ilimi ce kila in na yi kwazo in kamo ka in ta sallah ce kila in na yi kwazo in kamo ka in ta aikin hajji ce kila in na gwada in kamo ka to amma sahabi kar kai tsammanin ma za ka kama kar ka ma gwada ba za ka taɓa kamawa ba ba za ka taba kamawa ba shi sa Allah ya ce waɗanda suka riga ɗin nan to Allah bai faɗi me suka riga ba ko ma ne na alheri sun riga ko ma ne sun riga ka musulunci sun riga ka hijira sun riga ka imani da annabi sun riga ka karanta fatiha sun riga ka azumin ramadana sun riga ka sadaka sun riga ka to shi fa'idar mutum ya riga ka abu in ka zo sai dai ka bi bayansa sai dai kai koyi da nasa zai iya yiwa ka zo ka yi wanda ya fi nasa yawa amma tun da fa ya riga ka ya riga ka wani mai hikima yake cewa walau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi su'uda shafaitu an-nafsa qabla tanaddumin ولكن بكت قبلي فهيج لي بكا بكاها وقلت القبل للمتقدم ina ma dai a ce kafin ta kuka na riga ta kuka saboda tsabar kauna da soyayya shi soyayya ce fata ciwo shi to amma sai ya ji a tarihi wata masoyiya ta riga shi kuka akan soyayya sai ce kash ina ma dai duk wannan ihun da nake rusawa na riga wanke kukan soyayya Ka fa a soyayya ta banza tunda ba ta Allah bace ba ta annabi bace ta ilo biyu ce yace amma tunda fa ta riga ni to ta gama da ni yanzu duk kukan da zan yi duk ihun da zan sai a ce ai wanda ka riga shi koyi yake yi magana ta kare magana ta kare alfadlu lil mutaqaddimi wanda ya riga ka ya riga ka ya uwa duk kiran da Allah yake na allazina amanu da fa mutanen nan yake dan lokacin fa da ake allazina amanu bana nan baka nan duk wanda yake wani karaɗi da rawar kafa a yau a cikin qur'ani da aka ce ya ayyuhal ladina amanu lokacin da ake kiran shi baya nan su dai waɗannan su suke nan kuma ba zai yi Allah ya ce ya suwa na kuma a ce ba sa nan ba ai Allah baya kiran waɗanda ba sa nan yana kiran waɗanda suke nan ne to kaga falalar imanin su ta bayyana dan duk ayar da ta ce ya ayyuhal ladzina amanu tun tana da dumi suka amsa kai ko sai da ta zama dumame ka shiga sai da tai sanyi sannan ka santa to kaga ko ko tuwo akai wanda ya ci da dumi da wanda ya ci dumame dumaman ma hawa hawa da wanda sai da ya kwan ya ci ai kaga dadin su ba daya bane ba eh to da haka dai ya 'yan uwa mu shiga taitaye mu game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana daga cikin bakandamin ayoyi guda biyar da malamai sukan ambace su dangane da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ban da waɗannan ayoyi dukan qur'ani baki ɗaya yaban sahabbai yake yi domin duk wani aikin alheri da qur'ani ya yaba yana nufin su waɗanda suka yi karan farko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tatubbu ashabi a kada ku zaga mun sahabbai fa wallazi nafsi bi yadihi na da wanda raina ke hannunsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗayan ku zai mallaki dukiyar da ta kai kamar dutsen uhudu ta zinariya wanda dutsen uhudu geographically duk madina a kansa take inda ake zuwa a ɗan ziyarta ɗin nan kansa ne kawai ya ɗan bullo amma gaba ɗayan madina akan dutsen uhudu take manzala ya ce to da kana da kuɗin da suka kai dutsen odo kuma dukansu na zinare ka ɗauka ka bayar sadaka dan Allah ka yi ikhlasi ladan da zaka samu a wajen Allah bai kai rabin kwanan garin rogo na sahabi ba in yi sadaka da shi domin ai kai baka fahimci sadaka ba sai da wancan ya fara da garin rogo duk abin da ka zo kai yanzu ya riga ka sai dai ka biyo bayansa to da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su da wannan sifa yake was sabiqun a wannan aya Allah ya kira su da sabiqun bai faɗi makomar su ba duk da a ƙarshe ƙarshen ta ya faɗi tanadin amma ƙarin bayani da sharhi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul waqi'a was sabiqun as sabiqun ulaika al muqarrabun was sabiqun as sabiqun أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله يتي والسابقون السابقون كن جمر جاية نمر جاية دعك فلا أولئك المقربون وأن نسوني مكسن تن الله muqarrabun ana nufin muqarrabuna min Allah waɗanda Allah zai kusanto da su aljanna su kusa da zatin Allah maƙotan Allah waɗanda za su yi maƙautaka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a jannatin firdaus sai Allah ce fi jannatin na'im a cikin aljannan ni'ima to irin waɗannan hullatun min al na jama'a ce da yawa a cikin mutanen farko waɗanda za su samu matsayin aljanna ta firdausi wacce za su yi makotaka da Allah a cikinta a cikin sahabbai da yawa ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne haka annabi ya ta ba su tiket abubakar fil janna umarun fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna talha fil janna zubairu fil janna sadu fil janna sa'idu fil janna abdurrahman fil janna abu ubaida ibn al jarrah fil janna kaga su biyar a dunkule annabi ya ba su tiket sannan ga sunan da yawa salmanu minna ahlul baiti salmanu dan gida ne a wajen mu haka annabi yace man dakala baitu baita abi sufyan fa huwa amin yadkhulu alaykum rajulun min ahli al janna manzo Allah ya ta faɗa wannan yace da bilalu ma za ta amal inni qad sami'tu daffan alayka fil janna wai bilalu me kake yi ne na shiga aljanna sai na ji karar ka kana biyo ni me yasa ka samu wannan daraja irin su da yawa ne yanzu in za a ce za a gaya maka waɗanda annabi ya ba su tikitin aljanna yana raye suna da yawa a sahabbai sullatun min al-awwalin ai jama'atun min al-awwalin amma irin waɗannan a 'yan baya ƙalilun sai 'yan kaɗan sai wani da wani sai wani da to da ka Allah ya dada fayyace mana su bayan ya ce was-sabiquna al-awwalun sai ya ce was-sabiquna as muqarrabun anan Allah ya kara musu wata sifa guda ɗaya ya kira su da muqarrabun makusanta to shin shi makusanci a wajen Allah bayan sunan makusanci akwai wata daraja ce a dai suratul waqi'a Allah ya kara faɗa fa amma in kana min al-muqarrabin fa amma in kana min al فروح وريحان وجنة نعيم الله يتي فأما إن كان من المقربين إن فأكتي مكة متين ينا تتم مقربين لنا توبا مغنر ba fa? yanzu dan Allah bari in takaita muku zance yanzu muna zaunan nan sai wani ya shigo sai a ce wannan ai makusancin shugaban kasa ne daga bila yake ya za ku ji mutum ne na musamman na tabbatar sai an ba shi kujera ya zauna kuma na tabbatar sai wani ya yi minti biyar yana kallon sa kan ya kifta ido yanzu wannan daga abuja yake daga bilan yake daga sakwa to kuma a ce da kai wannan makusanci ne fa kusancin na Allah a aljanna dan Allah in kana da imani ba za ka yi burin ka ga wannan mutum ba ganin sa ma kadai shi yasa magabata na da da suka san darajar sahabbai da suka ɗauko karewa in sahabi ya zo gari cincirin do ake yi cirin da ake a zo a gan shi yanzu wannan ya ga annabi wani daga cikin magabata ya ce wata rana na je harami tabi'i ne shi bai ga bai ba sai ga wani mutum an yanyame shi kowa yana son ya je ya gan shi kowa yana so ya gaisa da shi kowa yana son ya musafa da shi sai yake cewa wancan shi waye sarki ne ko aka ce abdullahi dan umar kenan babansa sahabi ne shi ma sahabi ne yace a wannan ya ci aje a gan shi ya ci aje a gan shi yace to ni ina da tambaya faduwa ta zo da daidai da zama wai zama das mai nakuda ta samu katifa abin nema ya samu wai matan falke ta haifi jaki ya ce to damar ni ina da tambaya mahaifiyata na ɗauko tun daga ƙasar iraki a ka na kawo ta maka ta zo ta yi aikin haji ba ta iya tafiya duk wahalar ɗawafi ni ne da ita duk wahalar tsayuwar arfa ni ne da ita duk wahalar jifa ni ne da ita bari in tambaye shi sai ya matsa kusa da abdullahi ɗan umar ya ce ya kai bawan allah sahabi ɗan sahabi wanda ya ga annabi kaga waccan gyatumar a gefen can yace na ganta yace mahaifiyata ce ni na ɗauko ta tun daga iraki a ka na kawo ta don ta zo ta yi aikin haji ta sauke farali na sha wahala ai ba masu yan faɗa ba na sha wahala yace kwarai kuwa yace to dan Allah na biya ta haƙƙin da take bi na na uwa sai yace in gaya ma gaskiya yace yace ko numfashi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba kuma ba za ka taɓa biyan ta ba kama fitar da dare kai dai ka yi abin da za ka yi manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba zai taba iya biyan iyayensa haƙƙin haihuwa da suka yi masa ba sai dai in zai yiwu ya same su bayi ya siye su ya yanta su to zai yiwu haka ai ba zai yiwu ba ai in iyayenka suna bayi kai ma bawa ne bawa yana siyan bawa ne ma'ana manzala yana so ya nuna maka mustahil ba zai yiwu ba a duniya duk abin da zaka yi wa iyayenka ka ce ka biya su kai dai abin da ka iya to wannan shine daraja da kima da martaba da magabata suke ba wa sahabban annabi amma yanzu saboda lalacewa da ta da fandarewa da watsewa ka samu wani shi sallah bai iya ba wallahi da zaka zaunar da shi ka ce masa dan Allah gaya min sunnonin alwala farillan alwala mustahabban alwala kai din na hutar da kai ba sai ka faɗa ba daura min alwala ga buta a aikace yadda annabi yayi ta tashi kai mun sallah min at-takbir ila at-taslim ka annaka tarahu bai iya ba amma kuma wai wannan shi yake sa ran abubakar zai faɗa ya tanka umar zai faɗa ya tanka usmanu zai faɗa ya tanka aliyu zai faɗa ya tanka ko makamancin haka musamman dai ukun farkonta ya zage wa annabi sahabbai kuma ya ce yana son sa yanzu dan Allah zai iya yiwa a hankali mutum ya zo ya ce maka kai wani amma kai mutumin kirki ne amma sai dai kaga uwar gidan nan taka babanta mutumin banza ne bai da kirki kaza kaza kai kuma sai ka gyara riga kai amma na ka kyauta zai yi a hankalce kuma ka koma gida ka ce mata i love you da gaske ai ƙarya kake yi baya yiwa a zagi iyayenta a gabanka kuma ka ce kana santa baka rama mata ba shi yasa manzo Allah baya ɓoye san Aisha da san iyayenta a fili publicly aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun habu ahabbu ilayka wa kafuso manzo Allah yace Aisha kai ma a yau in aka tambaye ka wa so, ka faɗi uwar gidanka ka faɗi ta biyun ka faɗi ta ukun ka faɗi ta hukun kar ka ji kunya ƙarya ne ba ka so ba ka so maza Allah baya ɓoye soyayyarsa ga iyalansa sai aka ce to ba matanka na gida muke tambaya ba ya ma'aikin Allah abokanka na waje sai ce summa abuha sai baban Aisha sai baban Aisha manzo Allah ce ma na fa'ani malu ahadin misla ma na fa'ani malu Abi wallahi ba dukiyar da ta yi min amfani a duniya irin yadda dukiyar Abubakar ta yi min amfani a lokacin da duk mutanen maka suka ki annabi suka kwace kuɗinsu dan daman shi ya tashi maraya bai da kuɗi waɗanda suke kawo masa ajiya ma duk suka kwace saboda ya ce shi annabi ne a lokacin abubakar ya zo ya buɗe masa bakin jaka ya ce dukiyar allah ce dukiyar ka ce duk abin da kake so ka yi da ita nana aisha ta ce ban taɓa sanin ana kukan farin ciki ba ina yarinya sai wata rana ƙwaya ɗaya ta domin muna yara ba ranar da manzan Allah ba zai zo gidanmu ba in bai zo da safe ba zai zo da yamma wajen babanmu ta ce to wata rana tsaka tsakiyar rana kawai sai muka ji sallama annabi wanda su a ka'idar larabawa ba a ziyartar mutane da rana tsaka lokacin ƙailula ne lokacin bacci ne lokacin hutawa ne ta ce amma da rana tsaka babanmu yana sama zai yi baccin rana yana son ya samu iska mai daɗi kawai sai ya ji sallamar abokinsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna ƙasa muka tari annabi muka je muka gaya wa baba muka ce baba annabi ya zo yace ya zo lafiya kuwa anya ba lafiya ba manzo Allah bai saba zuwa mu a wannan lokaci ba Abubakar ya tashi ya sa riga ya sako yace ya ma'aikin Allah lafiya yace Allah ne ya turo ni wajenka yace in zo zaka raka ni tafiya lalle in bar garin nan akwai matsala kuma kai ne abokin tafiya sayyidina abubakar yace ya ma'aikin Allah shin Allah ya kama suna na ko yake zabo cikin abokanka yace kai ya kama mun suna nana Aisha ta ce anan muka ga babanmu ya fashe da kuka mun kuma tabbatar kukan nan ba na bacin rai bane na farin ciki ne Aisha ta ce daga nan na san ana kukan farin ciki to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Abubakar lokacin shi mahaifinsa bai musulunta ba ba abin da yake damun mahaifinsa Usman wanda aka fi sani da Abu Kuhafa ba abin da yake damunsa irin yadda ɗansa yake ɗauka kuɗi yake kashewa annabi kullum faɗansa da ɗansa me yasa kake kashewa mutumin nan kuɗi sai ka karje dukiyarka sai ka talauce sai ka yi kaza nana Aisha ta ce to babanmu yana jin tsoron babansa in dai zai yi wa annabi wata kyauta to baya bari babansa ya sani saboda ya san in ya sani ba zai bar shi ba to lokacin da aka ce za a yi tafiyar hijira inda babanmu yake aje kuɗi in jina na aisha ta ce sai je ya zazzage kuɗin duka ya kwashe su sai ya ɗebo duwatsu sai ya zuba domin shi mahaifinsa mahaifin na abubakar in ya shigo gidan abubakar ya ga abubakar baya nan to farkon inda yake tambaya sai ce ina ajiye ina akwatin kuɗinsa da ya ga wajen da tudu sai ce kyale shi bai dai kashe wancan mutumin kuɗin ba to shi ko abubakar ya shirya kuɗin gaba ɗaya su tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abubakar ya kwashe kuɗi ya bar duwatsu aisha ta ce da kakanmu ya shigo gida ya tambaya ina kuɗi ina babanmu muka ce baya nan ina kuɗi muka nuna masa mun san kuma wajen ba komai dan dai mu kwantar masa da hankali sai fita ya koma gida to haka aka yi wannan tafiya ta hijira wacce Allah subhanahu wata'ala ya yaba wa abubakar a cikinta ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna duk duniya in ta kwaye wa annabi baya abubakar ba zai kwaye masa ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تهزل إن الله معنا نعم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله يكي إلا تنصروه إن كوبا ذاكو تيمكي النبو با فقد نصره الله تعالى الله يتيمكيش دوكو عند الله يتيمكيش دان كيبك تيمكيش بقية تكيتي بقية تكيتي با in ka ga dama ka taho a tafi in baka ga dama ba kilin jaɗe kai zaman ka inda kake ubangiji ya ce faƙad Hullahu Allah ya riga ya taimaki annabinsa iz akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka kore shi daga mahaifarsa sani yasnaini ya fita da shi da nabiyinsa domin a musulunci in ka ce annabi shine lambawan to abubakar shine me. number 2 second in command Allah ya tabbatar masa da wannan matsayi sani yasnaini na biyun inda a ce kalmar shahada a cikinta ana ambatan sunan mutum uku bayan na Allah da na annabi da na wani wallahi da abokan ne zai shiga ubangiji ya ce sani ya ni da shi da nabiyansa izhuma fil gari a lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi a lokacin da shi annabin yake gaya wa abokinsa duk ƙur'ani babu inda Allah ya ce da wani sahabin annabi sai abubakar shi yasa sau da dama malamai suke faɗa zagin kowane sahabi laifi ne amma zagin abubakar laifi ne plus laifi domin duk wani sahabi da ka sani sahabbantakarsa ta tabbata ne da hadisi amma shi abubakar da nassin ƙur'ani iz ya ƙulu li sahibihi a yayin da manzo Allah ya da abokinsa ko masu zagin sahabai sun san sahibi a nan abubakar ake nufi amma sai dai bakar hasadarsu da ƙetarsu da ƙiyayyarsu hmm. da ba za ta ƙyale su ba kuma da ita za su mutu sai su ce ai abin da ya sa wai annabi ya ɗau abubakar ya tafi da shi hijira bai tafi da kowa ba wai saboda ya san abubakar ya fiye surutu in ya bar shi a gari zai tona masa asiri to kai ya tafi da kai man yadda ba ka surutu saboda dai wanda aka tsana in ji masu magana suka ce ko ruwa ya shiga sai a ce ya tada kura ba abin da mutum zai yi in dai ka tsane shi ya burge ka to kuma ko hasidin iza hasada ne kai wanda ya kalli sama ya ce ta karkace dole ka kyala abubakar baka da yadda ka iya da shi wallahi tarihi ya riga ya rubuta shi ko kana so ko baka so sai dai kai ta soki burutsinka kai ta cizon eh, dutse dutse ko ba abin da zai ji da cizon ka sai dai ka zubar da haƙora <laughs> ya gara ta kan yi da dutse sai gurgura sai lasa sai dai kura ta mutu da haushin kifi to da haka ubangiji subhanahu wataala yace yace da abokin salata hazan kada ka damu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu yanzu idan ka ce Allah baya tare da Abubakar to ka ce har annabin ma Allah baya tare da shi domin tare Allah ya dunkule su alamiri manzo Allah yace inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ni da kai Abubakar to Allah zai kasance tare da waɗanda ba mutanen kirki bane ba zai yi ba ba zai yi ba wato yana daga cikin bajinta Abubakar ya ƴan uwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka shiga kogo suka buya ana neman rayuwarsu duk mutanen Makka sun sa gasa duk wanda ya kawo Annabi ko Abubakar da rai ko ba rai raƙumi ɗari ɗari za a bayar ko wasu ka gani ka kawo raƙumi ɗari za a baka ko ba kai ka kashe ba da haka sadaukai da masu neman kuɗi da ƴan sara suka ko hankalinsa ya tashi ya ci raƙumi ɗari kawai yake so in so samu ne ya ciyo ɗari biyu a wannan lokaci suka ba zama neman su abubakar ya ce lokacin da muka shiga kogon hankali na bai natsu ba saboda ramummukan da suke cikin kogo za ka samu galibi a cikin kogo akwai dabbobi masu mugunta ko dai kura ko zamusa ko kunama ko maciji ko duk wata dabba mai illa ya ce ban samu natsuwa ba sai da na yaga rigata duk wani rani da na sani a kogon sai da na toshe shi ta yadda in wani abu zai fito daga ramin sai na ga alama sai in maza in shirya kuma abubakar duk yana wannan fa ba dan kansa ba dan bawa annabi tsaro yace rami ɗaya ne riga ta ta ƙare ban toshe shi ba sai na ga bai kamata in bar shi ba sai na ɗau fata na danne shi da ita manzo Allah kuma ya kwanta a sai yana bacci saboda shi annabi yana cikin nutsuwa dan ba a gane sadaukantakar ma'aiki sai hankalin maza ya tashi a lokacin ne zaka gan shi shi a nan aiki da wannan ake gane barde in ya kai barde lokacin da kowa hankalinsa ya tashi shi kuma ka same shi hankalinsa a natse to da haka shi manzo Allah har ma bacci yake Abubakar ya ce wannan bacci da annabi yake yi ni kuma na ɗauki kafata na ɗora a jikin rami kawai ashe akwai maciji a wajen irin baƙin macijin nan ne baƙin dafi shi kuma maciji ya ji ƙanshin annabi shi ma yana so ya zo ya kawo gaisuwa da cafa maciji ya fito ya zo ya tarar kafar abubakar ta toshe hanya yanzu in kai ne macijin zaka bata sai ka yi ka da ita don kai ma ka kawo gaisuwa babban fada da haka abubakar yake ji nake ana cizo na ana tsari na amma ina tsoron in daga kafa ma'aiki ya tashi in daga kafa wannan abin mai mugunta ya fito ya taba annabi ban yadda da wannan ba abubakar yake wallahi in yi kuka ba zan iya ba saboda duk abin da zai tashi annabi daga bacci bana na son sa sai da dafin macijin nan ya ratsa abubakar ya fara gumi kuma babu rigar da zai share gumi ba hankici gumin abubakar ya fara ɗiga a fuskar annabi sannan ya tashe shi annabi ya tashe ya ga abubakar cin wani yanayi ne yake damun ka yace wani abu ne ke ta cizo na ana sai ce daga kafa ka babu matsala abubakar ya daga kafa sai ga macijiya ta fito ta zo ta yi magana da ma'aiki na zo ne in gaishe ka na tarar da wannan ban sare shi don in cutar da shi ba manzo Allah ce baki da matsala ke ma jeki ya shafa kafar Abubakar ta warke dan Allah kana ina akai wannan kana ina akai wannan kana ina akai wannan Allah subhanahu wata'ala ya bada labari dangane da abin da ya faru a yakin Hunain Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa laqad nasarakumullahu fi mawaqina لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم له بما رهبت ثم وليتم مدبرين الله يتي لقد حقيقة نصركم الله الله يتي مكيكو في مواطن كثيرة أوجاجي ديوان Allah ya taimaki annabi a badar ya taimake shi a uhudu ya taimake shi a azabu ya taimake shi ya taimake shi a wajaje da yawa sai ce wa yawma hunaini har ma da ranar hunaini idh a'jabatkum kathratukum duk da a lokacin kun yi takama da yawan ku kuna ganin yanzu kun yi yawa da haka yanzu za ku iya cin galaba akan kafarai wanda wannan kuma kuskure ne a ka'idar Allah ita gaskiya kullum ba da yawa take nasara ba a'a gaskiya tana nasara ne da kasantuwarta gaskiya ba da kasantuwarta tana da yawan population ba to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin su na mutane yan adam wanda su ma za su iya kuskure sai suka dauka yanzu a yakin Hunainu mun yawa da haka ba wani kafiri da isa ya tsaya a gaban mu to sai Allah yake so ya nuna musu darasi kar su dauki haka ubangiji yace falan tugune an kum an yawan ku a lokacin bai tsina na muku komai ba wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat har sai da kasa ta muku kunci duk da yalwata ma'ana ku ka rasa inda za ku sa kai kafare suka ritsa ku suka yi muku kofar rago kuma wallahi mudbirina kuka juya kuka ranta a nakare ba wani sadauki cikin sahabbai wanda a ranar yakin Hunainu bai gudu ba kowa ya gudu dan Allah ya nuna darasi to sai daga baya kuma Allah ya dawo musu da su. kuma ya dawo da su kuma suka zo suka yi nasara a akan kafirai daman ya shirya ya ba su nasara amma yana so ya nuna musu darasin kada ku rinka takama da yawa kada ku rinka takama da yawa to wannan ayar sai wani yaro tabi'i shi bai ga sahabbai ba bai ga annabi ba amma ya ga sahabbai wata rana ana hira sai ce kash amma ni kwada ina nan ai wallahi ba zan gode in ba annabi ba sai jabir ya kalle shi ya dariya ya ce kai mutane shiru ce kai da kana nan ma a lokacin kila ba ma guje za ka zo da Allah bai kai ka zamanin annabi ba fa ya san fa ba za ka iya zaman zamanin bane ba fa baka isa ba fa billahi allazi in aka ko zamanin shehu dan fodi aka tura ka da a lokacin kila a tawagar bawa jangwar zo kake in daga Kano kake ko da bautar tsumburbura kake yi da haka wato shi Allah cikin hikimarsa hatta zamanin da ya aje ka zamanin da ya dace da kai mu duk da kuke gani a wannan zamanin muka dace da haka sahabbai su suka dace su zama almajiran annabi wani mutum a zamanin sayyidina ali cikin tabi'ai ya zo ya ce wa sayyidina ali haba ali ba kai mana hukunci irin na abubakar irin na umar irin na usmanu sai ali ya ce eh haka ne abin da yasa bane maka saboda kai ma ba irin abu huraira bane ba irin anas bane ba irin wani bane ka zama irin abu huraira ni ma sai in zame maka irin abubakar amma mutum yana zamanin kar in kama suna kuma ya ce yana so ya zo a gaba wallahi ƙarya kake baka isa ba wannan zamanin ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfinka da aka Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi annabi ya zaɓa masa zamani ya zaɓa masa sahabbai ya zaɓa masa mata ya zaɓa masa komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama goma da goma ce sai dan gata komai Allah ya yi masa to ma abin mamaki sai ka ce annabi shine mutumin kirki ka zagan mai mata shine mutumin kirki ka zagan mai abokai ka zagan masa kaza ina hankalinka yake wani mahaukaci ne zai yadda da kai shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce ba yadda za a yi al'ummar musulmi su fita daga rudani sai sun san ajin masu zagin sahabban annabi ajin masu zagin sahabban annabi shine so suke su rusa addini domin waɗannan sahabban da kuke gani wallahi wallahi wallahi bayan annabi da su Allah ya aiki ya kafa addinin nan shi yasa shi kansa Allah in zai wa annabi gori sai ya hada masa da sahabbai wallazi ayyadaka هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah shi ya taimake ka da taimakonsa ko ya karfafe ka da taimakonsa Allah yana magana ne da annabi sai ce wa bil mu'minina kuma ya taimake ka da mu'minai su waye mu'minan nan su ne dai sahabbai wa allafa baina qulubihim ya hada maka zukatansu ya sauƙaƙa maka su a wata ayar yace fa bima rahmatin min Allah fa bima rahmatin min Allah ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يقول فبما رحمة من الله سبود رحمة الله لنت لهم كذب من سوء كي تاردسوا su ma suka zama masu saukin kai tare da kai zaman yayi daɗi walau kunta fazzan ghalizal qalbi da kai mai kaushin hali ne mai keta da mugunta lam faddu min hawlika da sun tarwatse sun bakka afu anhum dan haka ka yafe musu wastaghfir lahum ka roƙa musu gafara wa shawirhum fil amri duk abin da zaka ka nemi shawarar su su suwa sahabbai Sai ka isa annabi ya nemi shawarar ka ya ma ganka ne ya ma ganka ka ma isa ya ganka ne ai baka ma isa ba kai su da haka wannan duk yana nuna mana martaba da daraja waɗannan bayan Allah mun yalwata harshe mun tsawaita mun ɗauki lokaci don bayanin wannan domin wannan yana daga cikin musibar da aka jarabci al'umma a wannan zamani kuma kamar yadda nake gaya muku wallahi sai mun fahimci addinin mu fahimta mai kyau za mu fita daga sharrin waɗannan mutanen wallahi sun matallahi masu zagin sahabai ba addini ne a gabansu ba ba za ka taɓa jin malamin siyasa littafi don ya karantar da alwala ba ba za ka taɓa jin ya sa littafi don ya karantar da sallah ba ba wannan ne a gabansu ba rigima ce ta siyasar duniya a farkaice duk ƙasar da suka dira abin da suke so su yi amfani da kuɗi su ja hankalin mutane su sa su yi bore don su yi revolution a ƙasar su mallaki ƙasar irin yadda turawan mulkin mallaka suke mallakar ƙasashen afirka kuma shi yasa yadda za ka gane ba addini ne a gabansu ba gaya min rana ɗaya da wani ajanda ɗaya da program ɗaya da suka fito da shi na musulantar da wanda ba musulmi ba babu cikin ajanda su musulantar da wanda ba musulmi ba wallahi mu muna da shaida ba ɗaya ba ba biyu ba da ta tabbatar da cewa ba sa son kiristoci masu musulunta akwai wani fasto daga jihar Niger ya taso ya je wajen shugaban 'yan shi'a ya ce yana son ya musulunta ya ce saboda shi bai san kowa ba a cikin musulmai sai shi saboda ya san shi da ubangidansa suna haɗuwa a ingila su mitin yace da haka sai ya ɗauka cewa shi musulmi ne na kwarai da hasken musulunci ya zo masa yana nufin shari'a ya je ya ce masa ya musulunta ya ce da ya je lokacin masu gadin gidan suka hana shi shiga sun gan shi karabiti sai ba da complimentary card ya ce a kai masa ana kai masa ya ce ku kauce ku ce ya shigo sai da ya kori kowa saboda shi ya san inda suke haɗuwa da haka da suka zauna ya ce masa abin da ya zo da shi na zo ne in musulunta yake wallahi da ya dafa kai yayi wajen minti biyar bai daga ba da ya daga kai sai ya ce masa wani yadda na san ka komai na duniya kana da shi duk kasar da kake so ka je za a kai ka in ka musulunta fa ba za ka samu wannan ba ka ji wannan sakarci yake wallahi tunda na bar wajen sa ban sake komawa ba kuma yanzu za ka ga in kiristoci za su ah, je su yi waka su kira da su in za su zagaye zagayen su da su suke yi kana son annabi kana san makiyan annabi kana addini tare da su kana ganin daidai suke nasu kai ma daidai kake naka wannan shine musulunci ba haka addinin musulunci ya zo ba ba haka addinin musulunci ya ce da mu ba tsakaninmu da wanda ba musulmi ba mu yi kyakkyawar mu'amala da su mu musu da'awa don su shigo musulunci amma ba mu biye musu akan abin da suke nabata ba sahabban annabi daidai da coci ba sa shiga aka ce saboda me suka ce saboda akwai abubuwan da suke zagin Allah a coci akwai cross akwai hoton annabi isa ana cewa allah ne akwai hoton maryam ana cewa allah ce ya za a yi muna cewa allah ɗaya ne mu je kusa da waɗannan abubuwa ba za mu shiga ba amma kai ka je coci har ka rataya cross har kai watsa wai happy birthday yeso to kuma saboda muna tsoron ka sai mu ce da kai musulmi haka musulunci yake wallahi karya ne arna ne wallahi ba musulmai bane ba kuma ku duba ku gani duk ƙasar da shugabanta musulmi ne ba sa bari ta zauna lafiya amma in shugaba da ba musulmi ba ne to ɗan juma ne da ɗan jumai aljani ne abokin shaiɗan za mu ce ta tadda mu je mu cikin shugabannin najeriya waɗanda ba musulmi ba akwai wanda a lokacinsa shugaban yan shi'a shine shugaban zaman lafiyan kaduna amma duk lokacin da musulmi suke mulki ba zai zauna lafiya da su ba saboda ajandarsa ta rusa musulunci ce ta kawo musulmai da musulunci aiko ce to kuma abinda da muke tausaya musu shine abin da ya faru da su kullum abinda ake faɗa wallahi ba wai sahabin annabi ba wallahi mutumin kirki a zamanin ka kaga ba wanda zaka ci mutunci ka tozarta sai shi wallahi Allah ba zai kyale ka ba saboda alkawarin Allah ne inna Allah yudafi'u إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله يتي إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله شيء يتري ومؤمنين فلا kar ka ɗauka za ka yi faɗa da munini ko wanda bai kai sahabi ba ka ɗauka za ka wanye lafiya wallahi ba za ka wanye ba malamai suka ce ba a taɓa jin Allah ya yi fushi ya ce zai yi fada ba sai akan laifuffuka guda biyu mm. laifi na farko cin riba mm. ubangiji madaukakin sarki ce ya yi lazina amanu ya ayyuha lazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله يا أيها الذين آمنوا يا أخوة عندك إيماني اتقوا الله كتياي الله وذروا ما بك من الربا كتيال الربا إن كنتم مؤمنين عندك سكوما في إيمان الله فإن لم تفعلوا إن كوككي فأظنوا بحرب من الله توكشري هكي دا الله duk laifin da ya kai Allah ya ce za ka yi fada da shi to wannan ba karami bane a wajensa red line ne ka kiyaye shi jaddan jace babba to laifi na biyu kuwa shine fada da waliyan Allah a hadisi kudusi ubangiji yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yace zai sa waliyi na a gaba to ya shirya zami fada da shi to dan Allah a musulunci akwai waliyin da ya kai Abubakar akwai waliyin da ya kai Umar akwai waliyin da ya kai Usman akwai waliyin da ya kai Ali abubakar saboda walittakarsa manzo Allah ya auri yarsa annabi zai auri yar wanda ba waliyin Allah ne? ya ɗauke shi ya hijira da shi ya gori ga dukkan mutan duniya manzo Allah ya ce duk mutumin da ya taba bani ya a duniya ni kuma na biya sadaki abubakar ne ya ban ya bani sadaki da haka ba zan iya biyan abubakar abin da ya mun ba sai dai Allah ya biya shi Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yar sahabta saɓani irin namiji da mata wata rana annabi ya saki hafsa saki ɗaya tana zaman idda a gidan ma'aiki Allah ya turo mala'ika Jibril daga saman sammai bakwai ya ce ka je ka wa annabi ya mayar da hafsa aurensa da hafsa ba wai aure ba ne ba sama-sama aure ne da sai da muka zaƙo muka dirzo muka bashi mala'ika Jibril ya zo ya ce da manzon Allah inna Allah ya amuruka an turaji a hafsa fa innaha sawwamatun qawwamatun wa imra'atuka fil janna Allah ya ce maza maza ka mai da auren Hafsa domin Hafsa tana da qualities ɗin da ba wanda ya dace da ita sai kai sawwama mace ce mai yawan azumin nafila qawwama mace ce mai yawan qiyamul laili to kuma dungurungum wa imra'atuka fil janna har a aljanna sai ka zauna da ita yar Umar ce fa Uthman kuwa shi one in the one day kaga ai ana one in town Usmanu wankin zawal ne ba a taba tarihi irin na Usmanu ba dan ba a taba samu a tarihin duniya mutum daya ya auri ƴaƴan annabi biyu ba ba a taba ba sai Usmanu shi yasa ake masa lakabi da zunnuraini ma'abocin haske biyu haske biyun ana nufin ƴaƴan annabi manzo Allah ya bashi ƴa ta farko ta rashin lafiya ta rasu annabi ya kara masa kanwata ita ma ta rashin lafiya ta rasu manzo Allah ya ce da ina da ta uku wallahi sai na kara ma Usmanu bai je yakin Badar ba amma da manzo Allah ya dawo Makka Madina yace a raba ganimar Badar hadda Usman saboda me saboda abin da yasa Usmanu bai je yaki ba jinyar matarsa ya tsaya da haka wata hikimar Allah sahabbai biyun farko su annabi ya aura daga wajensu biyun karshe cikin kulafa'ur rashidun su kuma sun aura daga wajen annabi to dan Allah waye na yarwa da wanda ka auri yarsa da wanda ya auri yarka wanne ne ba su ka ba babu babu to yana daga cikin kalubalen da ya kamata al'umma ta sani waɗannan mutane ko hukuma ta yi abin da ya dace a kansu ko kar ta yi Allah zai yi lokaci ne kawai dan abin da ya faru a Zaria kai ka san ba shirin dan adam bane shirin Allah ne ba wani mai hankali duk iya tsarin sa da ya isa ya tsara waɗannan abubuwan da suka faru wallahi sai Allah ya dade yana hure wa ɗayan mutane kunne su daina boko ko sun yi su kona takaddun amma shi da ya zo saboda mai wayo ne sai ya ɗauki ƴaƴansa sai ya kai turai wani yana dubai wani yana china wani yana europe duk suna karatu wanda iyaye sun haifi 'ya'yansu sun musu ɗawainiyar makaranta don su zama wasu abu su amfani kansu su amfani iyayensu amma ka zige su to Allah baya zalunci sai harama wallahi da haka Allah ya shirya yaranka suka zo hutu suka zo suka yi wa gwamnati tsageranci yadda ka sa 'ya'yan wasu suka yi tsageranci aka buge naka suka zo suka yi tsageranci su ma aka buge jaza'an wifaqa aljaza'u min jinsil amal ya shi da duka maza Allah ya tafi da su akwai ɗan adam ɗin da ita ya wannan Allah ya Allah maganar da in kana da hankali a cikin minti biyar ta cika warware ta shugaban sojojin ƙasa gaba ɗaya zai wuce cikin minti biyar ku da Allah ku kauce ya wuce amma kai taurin kai saboda bahaushe ya ce wai mai rabon shan duka bar ba ta magani kuma duk wanda Allah ya yanka wa kaza kaddara sai ya fije sai a fije ta wallahi ko kuturu ne wannan shine abin da ya faru ko da wasa lokacin da aka yi kai maka ihu a gari kana wucewa kana zagin abubakar yara su ne maka fareti na 'yan sikawun suna kana cewa wai mai wannan jama'ar a taba shi a zauna lafiya a'a da baka taba abubakar ba wallahi sai ka zauna lafiya sai Allah ya kyale ka da baka taba Umar ba baka taba Usman ba baka taba Aisha ba baka taba Hafsa ba baka taba Mu'awiyah wallahi sai Allah ya kyale ka amma ka riga ka shiga jan danja wallahi Allah ba zai kyale ka ba wallahi in gwamnatin Najeriya ma ba ta yi ba sai Allah ya turo wani yayi wallahi ba zai kyale ba shi yasa muna faɗa wa masu wannan aƙidar dan muna tausayin su ba dan muna murnar abin da ya same su ba ya kamata ku ɗaudara ba ku taɓa tsammanin shugaban ku zai kare a kurar doya ba a wuli baro ba amma Allah ya kai shi wannan wajen kun san me sirrin wallahi ba komai bane zagin sahabban annabi ne zagin sahabban annabi ne ba wanda zai zagi sahabbai Allah ya kyale shi in ku kaji cewa za a zagi sahabbai Allah ya kyale to za a zagi annabi ma Allah ya kyale kenan wannan kuma ba zai taba yiwa ba to da haka ya ƴan uwa mu kuma kalubalen da ke kanmu mu yi kokari mu san suwaye sahabban nan mu rinka karantar da 'ya'yanmu tarihinsu mu rinka yaɗawa a kan darajarsu domin jahilcin da ke cikinmu ya kai wani man ana ta abubakar wani abubakar sai ɗauka garbaci na kusa da gidansu ba shi ba don wata rana a kano wani yaro aka koya masa zagin sayid na mu mu'auye fa sakitaren annabi ne annabi yana auren yayarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya amma yau akwai waɗanda za su buɗe baki su zagi mu'auye su ce ko kare abola ya fi mu'auya to irin waɗannan yaran da aka koya musu wannan wani ya zo cikin mutane ya zagi mu'awiya wani saurayi kuma na sunna jarumi ya ɗauke shi ya maka shi da ƙasa ya jefa shi a kwalbaki sai wani dattijo ya zo cewa kace kace ana faɗa yake ku tsaya ku tsaya me yake faruwa sai wannan saurayi ya ce mu'awiya ya zaga sai ce ah mu'awiya kafinta wani mu'awiya na ƙungwar yace to ai ai baka kyauta ba kai ko ya za ka zage shi shi bai matan wani mu'awiya ake kaga akwai matsala lallai mu san addinin mu mu san suwaye sahabban nan domin sanin su shi yake daɗa nuna damuwar mu da annabi shi yake nuna mun damu da mu san kai manzon Allah da irin mutanen da ya rayu da su da irin gudunmawar da suka bashi da haka ya uwa wannan shine abin da ya kamata mu yi da fatan Allah madaukakin sarki ya raya mu da imani ya kashe mu da imani ubangiji ya tsare mu daga dukkanin fitintunan zamani ubangiji madaukakin sarki ya kare mu daga waɗanda suke kai farmaki ga sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ayi hakuri na san mun ja lokaci amma abu ne wanda yake ya kamata a ce an yi makamancin haka in Allah ya a gobe za mu tsora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi